على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما أين أين ذا متاشي ok wani wanda aka tsallake kowa an bashi to a dai akwai wasu dai takardun a waje nan wadda ba a bata ba waye ba a bata ba bismillah ke ba ba ke ba shi ne wanne ne da wanne sama a banda kuma kuma rushe da farfara muke so Allah ce muku sace ce da kuma ta gani yana da shi kuma yara ku ji ku da Allah wata Allah da zanga ku da ka zo kuma wani yaro da ce zai sami ina sama muna da malam ya ce nina ya ɗan goge ne alhakimu khairul hakimin ko ba a wuce shi muka yi ne alhakamu ko a wai wanda aka wucen to amma wanda wanda za mu tashi mun yi albarru ko mun yi alhalimu al'afuwul gafaru gafiru zambi mun yi to al'afu za mu tashi ko bai wannan na alhakimu khairul hakimin ok mun ce ba mu da shi ina naki ya fito waye na ta fito rangadar a ah, mana ya ce daga cikin sunan nikin Allah akwai alhakimu akwai waye? a alhakimu wanda muka wuce muke so mu yi uwa. alhakamu khairul Hakimi shi ne za a tashi ko? a kan na manta da Allah mun dan samu matsala rikodin din da muke yi dama mun yi cewa duka wannan gaba ɗaya karatun za mu hada shi a wuri guda in an gama eh, kamar ranar laraba ko ranar laraba din za a sa kowa ta zo da memori wacce take da sha'awa sai a da muku na wadda nake rikodin anan ya dan samu matsala shekarun jiya last week ban danna ba shi yawa su da Allah na wanda take nata mai rikodin mai kyau an tashi ta kawo mu sai in wanda ta dauka duka sai ta kama sai in karba sai mu dan mu gyara shi mu editin ɗinsa sai a baku قال mu'allif رحمه ta'ala تعالى الحكم خير الحاكمين a cikin sunan nikin Allah akwai alhakamu shine alladhi yahkumu baina ibadihi fi dunya wal akhirati bi adalihi wa qistihi fi shar'ihi wa qadarihi wa jazaihi الورود ورد اسم hakam. مرة واحدة عم اسم, اسم خير الحاكمين فقد ورد خمس مرات أفغير الله أبتغي حكما وهو خير الحاكمين أبن داكي نفي الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة shine wanda yake hukunci a tsakanin bayinsa a duniya da lahira alhakamu mai hukunci a tsakanin bayansa a duniya da lahira da adalcinsa da shi ne al’adulwar kisdu adalci fi shari'ihi a cikin shari'arsa wa ƙadarhi da kuma ƙaddararsa wa jaza'ihi da sakamakonsa kenan alhakamu mai hukunci khairul hakimina mafi alherin masu hukunci alhakamu meme khairul hakimina mana wanda ya fi kowa iya hukunci duk wani hukunci in ba na Allah ba to yana iya daukan gyara wannan suna na alhakamu ya zo sau ɗaya a cikin alkur'ani khairul hakimina ko sau biyar ya zo Allah ya ce a fagairar layi abtaghi hakaman a fagairar layi abtaghi hakaman sau ɗaya ya zo cikin suratul an'am wa huwa khairul hakimin shi kuma sau nawa sau biyar to bayan alhakamu da khairul hakimin sai kuma mi kuma ar ko yawwa ka zo ne ga suleiman ka ce ya zo suleiman ka ce ya zo sami na sama ya san inda ar-ra'ufu idan an ce ar-ra'ufu mai tausasawa ar-ra'ufu shine me ar-ra'ufu mai tausasawa malai yace zurra'afati wa hiya a'la ma'anir rahmati ma'abucin tausasawa ar-ra'ufu ma'abucin me tausasawa idan baki san me ar ba shine a'ala ma'anin rahma mafi ɗaukakar ma'anar rahama ai ana cewa mai rahama ko to arra'ufu ya fi mai rahama yana da rahamar kuma yana da tausasawa warra'afatu ammatun li jami'il khalqi fi dunya wa li ba'dihim fil akhirah arra'afatu arra'uf kenan gamamman rahama ne ga duk halitta gaba ɗaya da kafiri da musulmi yana cikin arrafatu amma wali ba'dihim fil akhira idan an zo lahira wasu ne kaɗan daga cikin su suke samu arrafatu kenan kamar arrahimu ne zan maimaita arrafatu mai tausasawa wato ma'anar ra'afatu ta fi zurfi sama da ma'anar arrahmatu idan an ce ra'afa to ya shafi kowa a duniya amma kuma a lahira sai mumine kaɗai suke iya amfanuwa da shi tabaraka wa ta'ala to sai kuma can inda muka tsaya satin da ya wuce ko al'afugu al ya alladi yasfahu ani dunubi ويتجاوز عنها وهو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب ولا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو من توحيد خالص من توحيد خالص أو توبة أو استغفار أو عمل صالح الورود ورد في القرآن خمس مرات إن الله كان عفوا كلمة العفو alladhi yasfahu ani dhunubi al'afuwu shine wanda yake mai afuwa al'afuwu meme mai afuwa kin san ai afuwa ko da Allah ai mana afuwa ya Allah kai mana afuwa in zaki roki Allah sai ki ce ya afuwu ya afuwu ya kai mai afuwa kai min afuwa to shine alladhi yasfahu ani dhunubi wanda yake kauda kai da fi zunubi yasfa yake kau da kai baya kama mutum da zunubi Alladhi me yasfahu an zunubi mai kau da kai da yafiya ga zunubi wa ya tajawazu anha yana yin afuwa yana yin rangwami. anha wa huwa alladhi lahu afu shamilu Shi ne Allah wanda yake da afuwa gamammiyar afuwa ashamilu gamammiya wa huwa ladi lahul afu shamilu ne Allah wanda yake da afuwa gamammiya general kenan alladhi wasi'a ma yasduru min ibadihi min zunubi wanda afuwarsa ta yalwaci shine wasi'a wanda afuwarsa ta yalwaci duk abin da yake zuwa daga bayansa na dumi ma ya duru abin da yake zuwa ko yake gangarwa ma'ana abin da bayansa suke aikatawa ma ya duru min ibadihi min zunubi ko ma ya duru min ibadihi min adh-dhunubi wala siyama idza a taubi ma al afuwa? wala siyama musamman ma idza atau bima yujibul afwa in suka zo da abin da yake wajibta wato afwa din kamar me me yake sa Allah yi wa bawa afwa min tauhidin khalisin tauhidi tsarkakakken tauhidi shine a tauhidul khalis kadai ta Allah shi kadai idan har kina da tauhidi to Allah yakan yi miki afuwa malama ba kya haɗa Allah da kowa wajen bauta au taubatin ko kuma kin yi tuba masu tuban kwarai Allah yana musu afuwa a istighfarin ko kuma gafara duk wanda ya istighfari Allah yana mai afuwa au amalin salihin ko aiki na kwarai kalmar al'afu tana nufin mai afuwa mai yafiya alladhi yasfahu an adh-dhunubi wa yatajawazu anha wa huwa alladhi lahu al-afwu shamilu yana da gamammiyar afwa alladhi wasi'a ma yasduru min ibadihi min ibadihi min adh-dhunub wanda afuwarsa ta yalwaci abinda duk yake zuwa daga bayansa wala siyama idza ataw bima yujibu ma idan musamman ma musamman ma idan suka zo bima yujibul afwa abinda yake wajabta afwa din na tauhidi in kina tauhidi ba kya shirka ba bauta wa wani Allah ba roƙon wani Allah khalis au taubata au tauba ko tuba Allah yana son bayi masu tuba au istighfari ko istighfari an ruwaito annabi kullum yana istighfari kullum sau ɗari wannan fa iya wanda aka jike kenan an ce a zaune haka kawai ana zaune annabi ana hira da shi kafin a tashi za a ji ya yi fari saba'in bini bini ana magana sai da ajiyar asafirullah au amalin sali wannan suna na alafu sau biyar ya zo a cikin alkurani inna Allah afu afuwan akwai attawwabu mai kama da shi attawwabu mai karban tuba kuma mai karban tuba mai yawan karban tuba attawabu mai yawan karban tuba ko mai karban tuba duk ana fassara shi almana abinda ake nufi alladhi yarzuqu man sha'a al-inabata wat-taubata ilayhi wal-iqbala alayhi ba'da al-ma'siyati wa yaqbalu min minhum wa afu wa yasfahu wa yaqbalu dhalika minhum wa ya'fu wa abinda ake nufi da at-tawwabu ki sani in kina so ki tuba zuwa ga Allah akan zanubinki sai ki daga hannu kina ya tawwab ya tawwab ya mai karban tuba ya mai yafiya sai ki ci tuba alayya ka yafe mu alladhi yarzuqu man sha'a al-inabata wat tawbata ilayhi shine Allah wanda yake azurta wanda ya ga dama al-inabata koma gare shi shine al-inaba innahu awwab daga awwab ne aba yaubu aubatan inabatan Allah shi yake azurta wanda ya ga dama ya koma gare shi in Allah ya ga dama fa sai ki ga an bar mutum yana na ya kasa koma ga Allah tuban ma fa taufiki ne ki daga hannu ki ce Allah ka yafe min din ma wallahi dace ne wani wallahi istighfarin ba a barin sa yayi wa inna ilaihi raji'un yana son ya tuba amma wallahi tuban bai zai yi ba saboda arziki ne ka samu tuban ma arziki ne al'inaba me muka ce al'inaba? Allah ka samu zama masu komawa gare ka wa taubata ilaihi da tuba zuwa gare shi Kina a tawabu shi ke sa ka ka koma gare shi ka tuba din mana sai ya sa ka tuba sai ya sa ka koma gare shi sa ka tuba wal iqbal alai da fuskantar ubangiji al iqbal fuskanta facing na ubangiji ba'dal ma'asiya bayan kai sabo idan Allah ya taimake ki ma kin yi sakon zaki iya koma ki kuka ki zubar da hawaye ki nema Allah ya taimake ki kina cikin arziki waɗancan suna ma cikin sakon ma basu ma koma ba har yanzu tukunna wani cewa yake zai tuba zai tuba sai nan gaba wa yaqbalu zalika minhum kuma ya karba abun mamaki ya sa ka ka koma kuma in ka koma ya karba kuma wa afu wa yasfa yana yin afuwa wa yasfahu yana kauda kai kin san dai irin kauda kai irin mutum yayi wani abu sai a nuna kamar ba a san yayi ba ko irin karamci haka ka rabu da mutum ke ma mijinki yana miki wata ran ai ki tafka tsiya kina tunanin zai miki bala'i sai ya zo sai ki gama bai ma waiwaci abun ba yana tsane jira yake wata rana ya ninnin miki warai ƙwarai da ciki wara da fil ƙwar'ani a lokacin ya kawatar mana wataƙila a gaban yayanki ne ya kawar da kai ya ɗan ɗaga miki ƙafa wataƙila a gaban kishiyarki ne don karki ce miki wulaƙanci ko ba ka bane radda kuka haɗu daga ke sai shi sai rabbul izzati za ki gane kuran kyau. yawwa ya yi afuwa a wancan lokacin ya kau da kai warada fil qur'ani 11 marra at-tawwabu at-tawwabu sau nawa yazo cikin qur'ani inna allaha huwa inna allaha tawwabur rahim inna allaha inna allaha tawwabur rahim kira suleiman naki ina ma dan kwace yana

malam ya ce alkarimul akramu a faɗan ji? alkarimul akramu alkarimu ana nufin mai karamci al'akramu mai yawan alheri ko mai yawan karamci ɗin af'al alkarimu mai karamci kai wane karimi ne al'akramu shi kuma wanda yake da yawan shi karamcin ko kuma yawan alheri malam ya ce alma'ana alkarimu ai kasirul khairi azimun naf'i alkarimu ma'anahu kasirul khairi mai yawan alheri azimun naf'i mai amfani mai girma an naf'i amfani kasiru alkhairi azimu an naf'i shine ma'ana alkarimu alladhi tabarra'u bil ihsani min ghairi jaza'in alladhi tabarra'u. wanda yake tabarru'i mana an san ma'ana tabarru'i ko kamar mutum ya bada wani abu saboda Allah yana yana tabarru'i da kyautatawa min ghairi jaza'in ba tare da an yi masa sakamako ba duk abin da Allah yake mana ba ma biyansa ko muna biyan shi yawwa alkarimu kenan zan maimaita ai kasirul khairi azimun nafi'i alladhi yatabarra'u bil ihsani min ghairi jaza'in ya labarin takardar rubuta suna ne sai an kawo ta an kawo ana rubuta wata to a hada a kawo da Allah to alwurudu warada ismul karimi thalatha marratin amma ismul akrami fa warada marratan wahida al akram sau da yazo ko um al karim kuma sau uku ashahidu ma garraka bi rabbikal karim ma garraka ma garraka bi rabbikal karim da kuma faɗinsa اقرأ باسم ربك ال... اقرأ وربك ال... يوا وال... إيه هكذا والأكرم كثير الخير إن أنت الأكرم منفصل الكريم كو الأكرم شين كثير الخير من يوان الهيري الذي لا يوازيه كريم wanda babu wani karimi da ya daidai da shi shine la yuwazihi ba wani karimi mai girma ko mai karamci zihi zai daidai da shi ko akwai wanda ya daidai da Allah babu ashakiru shakuru ashakiru shakuru ashakiru ashakuru ashakiru mai godewa ashakuru abun godewa ashakiru mai godewa ashakuru ko mai godiya ko abun godiya duka yana iya dauka alma'ana alladhi yashkuru liyasira min at-ta'ati alma'ana alladhi yashkuru al-yasira min at-ta'a wanda yake godewa kadan daga cikin ɗa'a ɗan abu kaɗan an mai sai Allah ya gode ashe Allah shi ma yana godewa fa yusibu alaihi alkathir min as-sawabi sai ya bayar da lada mai yawa fa yusibu alaihi alkathir min me min as-sawab daga saba yusibu lada ne jama'a sai ya bada lada mai yawa akai min as-sawabi wa yu'ti al-jazila min an-ni'mati wa yu'ti me sai ya bada ni'ima mai yawa ko kice babba shine al-jazil fa yarda bil yasiri min kuma yana yarda da godiya kaɗan fayarda bilyasiri yana yarda bilyasiri da kaɗan mina shukuri na godiya ma'ana ma'ana abu kaɗan yana gode masa in an yi masa zan maimaita alladhi yashkuru liyasira min at-ta'ati fa yusibu alayhi al-kaseer min as-sawabi wa yu'ti al-jazila min an-ni'mati fa yarda bil yasiri atiku min ash-shukri kace su daina magana ana yin karatu ana dauka ina ba wuta nan eh za su cika guri mana tiku alwurudu warada ismu shakiri marrataini amma ismu shakur fa warada arba marrat wallahu shakurun halim kalmar shakir ashakiru sau nawa yazo sau biyu ashakuru fa فإن الله شاكر أليم السميع ميجي السميع الذي أحاط سمعه بكل سر ونجوى الذي سمعه بكل سر ونجوى الذي يسمع أقوال عباده الذي يسمع أقوال عباده وما ينطق به خلقه فلا يخفى عليه شيء فلا يخفى عليه فهو السميع الذي يستجيب للسائلين وهو السميع الذي يستجيب للسائلين المعنى الذي أحاط سمعه بكل سر ونجوى شيني wanda جنسا يكي ويدكا سري جن أبنجي يكي ويمي wa najwa da kamar dukkan gani yanzu ganawa shine najwa in zan keɓance muna magana da wani kin ga mun keɓance ba kwa ko to duk wani gani da ake Allah yana shi Allahu akbar kenan as-sami'u ba wai ji ne irin nawa ko naki ba jin sana na komai ne sannan kuma duk wani gani na jawa yana ji alladhi yasma'u aqwala ibadihi yana jin maganganun bayansa wa ma yantiqu bihi khalquhu da abinda halittarsa suke furtawa yantiqu furtawa fala yakhfa alai shay as-sami'u shine wanda ba abin yake boya gare shi wa huwa as-sami'u alladhi yastajibu lis-sa'ilina shine as-sami'u mai ji wanda yake yana amsawa yastajibu yana amsawa sa'ilina masu roƙonsa duk wanda ya roki Allah yana ji ke sama wani bukatar ki je ki ce sai kin ba wani boka kuɗi dan ya je ya gaya wa Allah bukatar ki a'a in kin roƙe shi yana ji yana ji tabaraka wa ta'ala wannan suna ya zo a cikin alkurani sau 45 wa huwa sami'ul basir albasiru albasiru mai gani albasiru meme alladhi ahata basaruhu bi jami'il mubsirati مهما خفيت وصغرت الذي أحاط بصره بجميع المبصرات مهما خفيت وصغرت shine wanda ganinsa ya kewaye a hata ya kewaye ganinsa ya kewaye bi jami'il mubsirat dukkan ababen da ake gani al abubuwan da ake me ake ganin su mahama khafiyat duk yanda suka buya khafiyat daga alkafiyu ne duk yadda suka ɓuya wa kuma duk yadda suka zamanto ƙanana duk karantar su kenan mahama hafiyat duk yadda suka me wa duk kuma yadda suka duk karantar su komin kankantar su Allah na gani alkhabiru bil ashiyai mai bada labari akan abubuwa duka ganinsa zai sa ya bada labari akan komai al muttali'u alaiha mai tsinkaye al-muttali me tsinkaya me tsinkaya in an ce ai ya tsinkayo gani ya gani ya leko an gane ko bittila'i al-muttali alaiha eh me tsinkaya eh ku rinka gane kalmomin na Hausa in an ce tsinkaya abinda zaka gano shi ka kare mai gani ka risko shi al-wurudu warada fil qur'ani 42 marra kalmar albasiru sau 42 ta zo cikin ƙur'ani Allah ce inna hu bi ibadihi khabirun basir cikin surar shura ashahidu ashahidu alladhi la yaghibu anhu shay'un wa la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fil arzi wa la fis samai bal huwa muttali'un ala kulli shay' mushahidun lahu alimun bi tafasilihi alimun bi tafasilihi ash-shahidu halartacce mai gani kuma halartacce ya halarci wurin ko wanda zaki ce ash-shahidu wanda yana nan a halarci da ganinsa da iliminsa a ko'ina me ma'anan halattacce ba fa na halal ba fa ma'ana present ɗinsa ake nufi yana nan mai shaidawa aiwa ne ya shaida ma'ana yana wurin to ga fasararsa allazi la yaghibu anhu shay shine wanda ba abin da yake buya gare shi wala ya'zubu anhu misqalu dharratin fil arzi. wala fi sama kuma ba abin da yake koya gare shi ko da ƙwayar zarra ne a sama ko a ƙasa ko min ƙarancin wannan abu ko ƙwayar zarra ne in wani ya miki wani abu ya sai ke ce ai ashahidu yana ganin ka me ashahidu yana ganin ka ma'ana Allah shine ashahid bal huwa muttaliwan ala kulli shay shine mai tsinkaye akan dukan komai mushahidul lahu yana ganin abu mushahidul lahu yana gani shi yasa muka ce halattacce mai gani mana yana nan din kuma halacci ne yana gani alimun bi tafasilihi masani ne akan dalla-dallan al'amura tafasil dalla-dallan abubuwa alwurudu ورد في marra ya zo a cikin أتشين sau nawa. wa kafa billahi arraqibu arraqibu alhafizu alladhi la yaghibu anhu shay arraqibu shine me alladhi ahata sam'uhu bil masmu'ati wa basaruhu bil mubsirati wa ahata ilmuhu bi kulli shay'in fala takhfa alayhi khafiyah kin san arraqibu daga muraqaba ne mai bibiya yanzu shi yasa monito aka ce da shi raqibul fasali me ake nufi mana wanda shi yake kula da aji gaba ɗaya ko jayyid alhafizul ladhi la yaghibu anhu shay shine mai tsarewa kin gani mai tsare wanda ba abin da yake buya gare shi arraqibu ken arraqibu allazi ahada sam'u bil masmu'ati jinsa ya kewaye duk wasu abubuwa da ake ji duk abin da ake almasmu'ati al masmu'ati ake jinsa Allah yana ji wa basar bil mubsirati idan su kuma yana kallon duk abin da ake gani wa hata ilmu bi kulli shay ilminsa ya kewaye komai fala Takfa alaihi khafiya babu wani abun buya da yake buya ga Allah fala takfa alaihi khafiya babu me abun buya shine al-khafiyatu zan maimaita alladhi ahata al-hafiz alladhi la yaghibu anhu shay me kiyayewa wanda ba abun da yake buya gare shi na'am ka hada shi da aminu gugurmaya eh gugurmaya mai aikin na wannan gugurmaya ba eh ka ce ga mai aikin rodi ya nuna masa aikin da zai masa anan mai kafinta kuma yana zuwa alhafizu alladhi la yaghibu anhu shay alladhi ahata sam'uhu bil masmu'ati ko muka ce jinsu ya kewaye dukkan wa basaruhu bil musirati ganinsa kuma ya kewaye dukkan abin da ake gani wa hata ilmu bi kulli shay ilimin sa ya kewaye komai fala takba alaihi khafiya babu wani abun buya to shine ma'anan ar-raqibu ar-raqib ورد في القرآن ثلاث مرات وكان الله على كل شيء رقيبا to akwai alqaribu makusanci alqaribu shine me makusanci alƙaribu muka ce meme? a karanta mun larabci ne fasara fasara Thank you. alƙaribu min kulli ahadin bi ilmihi wa ihatatihi walƙaribu min ibadihi wa sa'ilihi wa muhibbihi bin nasri wata ayidi wa ijabati ku ɗan rufe ƙofofin nan da Allah ku rufe ƙofofin da wacce ƙofan Alƙaribu min kulli ahad Allah shi ne makusanci akan me kowa bi ilmihi da ilminsa wa ihatatihi da kewayewarsa Walƙaribu min abidi min abidihi kuma shi ne makusanci ga me masu masa bauta makusanci ga masu masa me yawa in bai na saman bai ba a sa na ƙasa to na saman fa a danna shi to shikenan a wa ihatatihi da me wal qaribu min abidihi kuma shine makusanci ga bayinsa masu musa wasa'ilihi da masu roƙonsa wa muhibbihi da masoyansa bin nasri da taimako wa ta'idi da ƙarfafawa wa ijabati da'watihim da karɓa addu'arsu duk wannan shine ma'ana alƙarib wannan ya zo sau uku alkur'ani za su salaka ibadi anni fa inni almujibu na'am at-ta'idu karfafawa almujibu al alladhi yuqabilu addu'a wa su'ala wanda yake fuskantar addu'a da roƙo bil da bayarwa allazi yuqabilu du'aa wasu'ala suala wanda yake fuskantar addu'ar da aka masa da roƙon da aka masa bil ata'i da bayarwa wal da karɓa. Jabati da amsawa subhanahu wata'ala bil ata'i da bayarwa wal qabuli da karban addu'ar in an yi Jabati da amsawa subhanahu wata'ala warada marratan wahida fil qur'anil karim wannan almujib guda ɗaya zo innahu inna rabbi almuhitu mai amsawa almujibu mai amsawa mai amsa mai addu'a da roƙo almuhitu mai kewayewa a hata yuhitu ihtiyatan mai kewayewa alma'ana alladhi la yaghibu anhu ilmu shay mai kewayewa shine muhit ahata yuhitu dan tura kofar da Allah window. ahata yuhitu Me me muka ce almuhitu wai mai kewaye ba wai kewayewa zagaya ba fa ana nufin su ya kewaye ko ina babu inda babu ilimin shaka ake nufi alladhi la yaghibu anhu ilmu shay shine wanda ilimin wani abu baya kuya gare shi wa ahata bi kulli shay'in ilma kuma ya kewaye komi da iliminsa wa ahata bi kulli shay'in ilma ya kewaye komai da wa ahsa kulla shay'in adada ya irga adadin komai wa ahsa ya irga kulla shay'in adada mana ya san adadin komai ko ki ce wa ahsa ya ƙididdige الورود ورد في القرآن ثمانية مرات الله يقول ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط كلمة المحيط الناس تذو الحسيب الحسيب إسش إسش إسش alhasibu aka ce me kafil mutawakkilina kafil mutawakkilina al'alimu bi ibadihi ya fazo a amalahun wa yujazihim bi muqtada hikimatihi wa ilmihi wa huwa hasabal mu'minina wato ko hasbal mu'minina wa kafihim in an ce isasshe kafil mutawakkilina shine ya ishi duk wanda suka dogara gare shi ba an ce wa Allah ya fale tawakkalul mu'minun ba ga Allah mu'mini suke dogaro ko to ya mana ya wadace su in kin ce isasshe ana nufin wadatacce wanda ya isa duk abin da ake so yayi ya isa shine alhasibu ya ishi wanda suka dogara gare shi al'alimu bi ibadihi masanin bayinsa yahfazu a'malahum wa yujazihim yana kiyayewa ayyukansu kuma yana musu sakayya yahfazu a yana yin yana kiyayewa mai wa yujazihim yana saka musu mimiku da zahi kimatihi da abinda hukuncinsa ya hukunta abinda hukuncinsa ya hukunta da iliminsa bi muqtada hikmatihi abun afwan da da abinda hikimarsa ta hukunta hikimarsa ta hukunta da iliminsa wa huwa hasbal mu'minina shine wanda ya ishi mu'minai ya ishe su wa kafihim shi ma dai daga kifaya ne ya ishe su wannan wannan alhasibu sau nawa yazo salata marrat wa kafa billahi wa kafa billahi alganiyu mawadaci alganiyu alganiyu almana alghina bi zatihi mawadaci da zacinsa la ya ila ahadin fi shay baya buƙatar kowa a cikin komai baya buƙatar kowa a cikin komai la ya taju ila ahadin baya bukatar wani fi shay'in a cikin komai wa kullu ahadin muhtajun wa faqirun ilai kowane mutum da aka sani muhtajun mai bukata ne wa faqirun ilaihi talaka ne zuwa gare shi Wana abu sai Allah kowa fa yanzu ko nan aka barka mutanen ajin nan aka ce kowa zai zo ya ce ba shi ai an gama ka da aiki amma ki duba duniyar gaba ɗaya ma yawan Allah tun da Allah yi duniya kowa Allah kaɗai yake nema da wanda ya roƙe shi da wanda bai roƙe shi ba duk dai shi mai bayarwa kullu adin mutajun wa faqirun ilai wannan suna sau sha takwas 18 yazo subhanahu huwal ghaniyyu alwahabu alwahabu alwahabu mai bayarwa mai bayarwa alwahabu mai bayarwa alladhi wasi alkhalqa juduhu alladhi wanda kyautarsa ta yalwaci halitta duka alladhi wasi alkhalqa juduhu wanda kyautarsa juduhu kyautarsa wasi alkhalqa ta yalwaci halitta babu babu babu wani mutum da kyautar Allah ba ta je kan shi ba babu shi ba ai wannan mutumin ba Ya habu ma ya sha'u liman ya sha. Ya habu ma ya sha'u yana bada abin da ya ga dama liman ya sha'u ga wanda ya ga dama Ya habu ma ya sha'u yana bada abin da ya ga dama liman ya sha'u ƙwarai ko haka ne ko sai ya bawa arne arziki ya hana musulmi amma alhamdulillah ya ba musulmi imani ya hana kafuri wa min zalika alhidayatu wa washifa daga cikin abubuwan da Allah yake bayarwa akwai alhidaya shiriya wa da arziki wa shifa'u da waraka wa min zalika alhidayatu wa rizqu wa shifa alwahabu sau uku tazo a cikin alkur'ani ga misali am indahum khaza'inu rahmati rabbikal azizil wahhab almuqitu sunan Allah ne al-muqit duk wannan fa in kin ga dama zaki sa danki suna yake cewa Abdul Wahhab Abdul Muqit Abdul Hafiz Abdul Mutawakkil Abdul Shakur Abdul Shakir Abdul Alim Abdul Alim duk wannan kin sa Abdul kai shikenan kin ga ba sai kin sha wahalan wai wajen neman neman sunan ɗawaye da zaka sa mai ba akwai amatu in an ce amatu ana nufin me ban ji ba yawwa baiwa eh kama yadda ake ce amatul rahman amatul lahi duk in kin jona yayi المعنى القدير والمؤطي القوة والمؤطي القوت كي والمؤطي القوت والمعطي القوت فالمقيت سبحانه يقدر حاجة الخلائق بإلمه فالمقيت سبحانه يقدر حاجة الخلائق بإلمه ثم يسوقها إليهم بقدرته ثم يسوقها إليهم بقدرته ليقيتهم بها ويحفظهم الورود ورد مرة واحدة في القرآن وكان الله على كل شيء مقيتا kin san almuqitu mai iko mai bayar da abinci almuqitu alqadiru mai iko wa mu'til qut kuma shi yake bada abinci alqutu abinci abinda za a rayu da shi abinda za a me shi yasa ake cewa yau yaumin me kuta yau abincin yau rana fal muqitu har yanzu al muqitu yuqaddiru hajatal shi shine yake kaddara bukatun halittu duka bukatar take ma Allah ke kaddara ta bi ilmihi da ilminsa. ya san bukata ta ya san taki yanzu a cikin akwai masu shegen buri buri kamar me sun suku ha ilaihim kuma shi ɗin da yake ƙadarta musu ya kora musu korawa saƙa ya suku ana nufin ne? korawa saƙa dabba ta ya kora dabba sai ya koro musu ainihin biyan bukata ya ƙaddara miki ki nuna kina bukatar kuma ya koro miki biyan bukatar bi qudratihi da ikonsa da ƙudurarsa li hun biha dan ya ciyar da su wa yahfazahum kuma ya kare su liyuqitahum biha ya ciyar da su wannan bukatu wa yahfazahum kuma ya me sau nawa yazo sau daya wa kana Allah ala kulli shay'in alqabidul basitu alqabidu albasitu ma'ana alqabidu lil arzaki to alqabidu mai damkewa albasitu mai shimfidawa alƙabiru meme to Allah ki rike shi yadda in kin koma ki ibiya wa mai gidanki tun daga farko a ƙarshe, don shi ma kamata ya san sunan Allah ko 'ya'yanki ki rinka ɗauka ƙwaya uku hudu kina koya musu su haddace duk wani abin da ake damke shi ake rike shi wa ake rike shi albasit meme daga basata yabsudu bastan ne E, shi yake karbewa shi yake bayarwa kenan ya rike ya bayar ya rike ya bayar ya karbe ya bayar malam yace alqabidu lil arzaqi shine mai rike arziki wal arwahi wan nufusi da rayukan al arwah wan nufus rayuka wal basitu lil arzaqi shi yake shimfida arziki war da rahama wal qulubi da zukata gaba daya alqabitu lil arzaki shi yake rikewa in kin ga dukkin ta neman kudi a duniya kin kike kudi Allah ya rike sai ki sai ki kama ya qabidu rzuquni ya mai rikewa sake ka bani duk wanda kika ga an shin fada mana walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu bi ma ma sha. Allah ya ce da na shimfiɗa arziki ga bayina gaba ɗaya kowa ya zama mai kuɗi wallahi da barna za su yi a bayan ƙasa kowa ya je ka ya ce shi ya fi ƙarfin kowa to waye zai ki kira ya miki aiki waye zai kawo kayan miya a saya kowa ya tafi kasuwa ya je sayo to wa ma zai noma kowa yana da shi labagau filar ard yasa Allah ya ga dama ya bar wani talaka wallahi daidai kenan inda ba an ba talaka ba da ba ki samu shinkafar da zaki ci ba inda ba an ba talaka ba da ba ki samu wanda zai dinka miki rigar da zaki sa ba kai da ba kamfanin ma da zai Kowa ba wadaci ne to shi yasa Allah ya rike shine alqabid albasid kuma shine mai shimfidawa kuma ya shimfida din ba ruwansa ko musulmi ko ba musulmi duk wani yana bashi tunda duniya ce duniya yana bawa kowa amma lahira baya bawa kowa ko ke ma a nan akwai abubuwan da za ki yaba wa kowa amma akwai abubuwan da sai kin ware wance da wance haka ne to haka Allah yake wal basitu lil arzaqi mai shimfa da arziki war rama da rama wal qulubi da zukata wal basitu yadayhi bit tawbati lil mu'minina kuma shine mai shimfa da hannayensa suka dace wajen karban tuban mu'mini Allahu akbar hadisi ya zo inna Allah yubsitu yadahu bil layli liyutiba musiwan nahar Allah yana shimfida hannunsa da daddare hannun da ya dace da shi saboda mabarnata fataken rana su tuba wa yabsutu yadahu da hu bin a nahari li yutima usi al allai yana shimfida hannunsa da ya dace shi ne albansif yana shimfida hannunsa da ya dace don masu laifi na dare su tuba fataken dare kenan yan barnar dare kin san wani baya fara fasadinsa sai dare yi duhu tukuna. Allah kiyaye mu wa hadhihi al-asma'ul karima waɗannan sunan nake masu karamci min al-mutaqabilati allati la yanbaghi an yufrad yufrid ahaduhuma an qarini suna daga cikin sunnakin da mutaqabila suna fuskantar juna a hade suke al-mutaqabilati sunannikin da suke fuskantar juna allati la yanbaghi an yufrid ahaduhuma an qarinihi wanda bai kamata a ware wani daga ɗan'uwansa uwansa ba yufrida a ware wani an ƙarinihi daga ƙarininsa abokinsa alƙabidul basitu ake faɗa kar a ce Allah alƙabidu kawai kin ga kin ce mai riƙewa kenan mai riƙewa baya bayarwa in kin ce albasitu to shi yake shimfiɗawa kawai kullum baya kuma karbewa bai da bai da ƙarfin karɓa to sai dai ke ce me eh yawwa alqabidul basitu don a samu ma'ana gaba daya to dan uwa yar uwa tana cewa to ya zai Abdul Qabid al Basit za a ce ke Abdul Qabid al Basit tunda ba a kare ta Allah da shi eh wasu suna sa ana sa Abdul Basit din malamai suna suna suna ba da dama a sa amma suka ce in Allah za a kira kai tsaye shi ubangiji tabaraka wa ta'ala to sai an hada guda biyu al Qabid al Basit shi yasa dan annabi ma da ya zo kiran sunan guda biyu ya kira wannan sunan nake ba su zo a cikin alkur'ani ba ashe akwai sunan nakin da babu su a cikin alkur'ani sai a hadisi wannan yake nuna ashe musulmi dole ya aiki da me lam yarid hadani lismani fil qur'ani al wannan sunan nake guda biyu ba zo ba cikin qur'ani mai girma wa warada fi sunnati al mutahhara sun zo a cikin sunna mai tsarki ashahidu qawlu sallallahu alaihi wasallam inna allahu al musa'ir allah shine mai daga farashi al Allah shine mai me kin ga farashin abu yayi sama Allah ya daga shi kuma shi yake saukewa al-qabidul basit kuma shine mai karba shine mai shimfidawa al-muqaddimul mu'akhir al mai gabatarwa mai jinkirtarwa mai gabatarwa mai jinkirtarwa almana almunazzilu lil ashiya'i manaziluha wanda yake sauke abubuwa a masaukinsu wanda yake mai sauke abubuwa a masaukinsu yuqaddimu ma sha'a minha yana gabatar da abin da ya ga dama daga cikin abubuwan ko me Allah ga dama sai ya gaba da shi ko me Allah ga dama sai ya dawo da shi baya wa yu'akhiru ma sha'a bi hikmatihi wa adalihi kuma yana jinkirtar da abin da ya ga dama da hikimarsa da adalcinsa yana jinkirtar da abin da ya ga dama da me hikimarsa da adalcinsa qaddara al-maqadira qabla an yakhluqa al-khalqa ya qaddara al-maqadira ababan qaddarawa ko samammun abubuwa almakadi da abin da Allah ya kaddara su faru Allah ya kaddara su ne kabla an ya khuluqal khalqa kafin ma ya halicci halitta gaba daya ki duba kwarewa ke wannan karatun da muke yi ko yana cikin makadi abin da Allah ya kaddara su faru to kafin ya halicci duniya ya halicce mu dama ya rubuta za a yi wannan karatun motsin nan da kika yi yanzu kafin ki motsin Allah ya riga ya auna za ki yi wannan motsin a lokaci kaza wa qaddama man sha'a bit tawfiqi ya gabatar da wanda ya ga dama da bashi tawfiqi dacewa wa qaddama man sha'a shike gabatar da in an ce gaddama na ana ciyar da shi gaba ya gabatar da wanda ya ga dama bit tawfiqi da tawfiqi ila maqamati sabiqina zuwa ga matsayi na asabiqina waɗanda suke gaba ila makamati sabiqina izuwa ga matsayin waɗanda bayan da suke ina gaba wa akhara man sha'a bi hikimatihi wa adali shi kuma ya jinkirtar da wanda ya ga dama da hikimarsa da adalcinsa abinda ake nufi sai ya ajiye wani ya bashi miskini talaka haka ya ga dama da ya ba shi watakila wadatar kafin cewa zai da masu da adalcinsa shi sa ba a zargin ubangiji don ya yi wani hukunci yanzu wata an ba ta haihuwar ta yawa addu'a take Allah ta kaita mata kullum shekara ita dai wannan abu al'amari dai sai dai Allah ya taƙaita ba ta so ya mata yawa so take ta dan samu rata Alalakalli aƙalli a barta bayan shekara biyu uku ta rinka haihuwa haka take so wata kuma tana nan tun da take tana neman haihuwar ko bari ba ta yi ba kuma karki dauka wai laifi ta yau Allah fa haka yi ga dama idan ana samun alheri ta hanyar yaya to ke kya ki nema ta wani wuri amma uwarta tana haihuwa yadda tana haihuwa kanwar tana haihuwa kowa na tana haihuwa an je an yi gwaje-gwajen duniyar nan akhara Allahu, Allah ne jinkirtar da ita bi hikimati wa adalihi da hukuncinsa da hikimatarsa da adalcinsa watakila in ya bata 'ya'yan ta haife su ne dalilin shiga ta jahannama da ya batta ta haifi 'ya'yan su halakar da ita ba gwanda ya hana ta 'ya'yan ba to duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki kisa ba a zargin ubangiji duk abin da ya baki kawai ki gode wa Allah yanzu ce kimarsa da adalcinsa duk iya 'ya'yan da ka tara iya yawan hisabin da Allah zai maka kowane ɗan sai an tambaye ka akan shi malam ƙwarai kuwa duk yawansu ba ana gadara a tara da yawa ba duk yawan sai Allah tambaye ka amma wanda bai da da in yazo kiyama sai a ce je ka wuce kai baka da da ba amma tambaya akan da dan baka da shi to kin ga wata hikimar kin ga wani adalcin to haka ubangiji yake yin tsarin sa sai ya daga wancan ya sauke wannan amma kowa ana so ya ji a ransa cewa Allah ya masa ya gode wa Allah akan haka yanzu kina gadara kina rayuwa kina cikin wahala ko ke kina jin kina rayuwa an barki cikin wahala baki da baki da baki da saboda ke a duniya abin da ya dame ki ki samu to yanzu wata tana cikin kabari tana wayyo Allah ta shiga uku da Allah ya sani da ya batta ta dan ƙara numfashi ta bauta masa to wanda yake cikin kabari ya zai in ke yanzu kukan daɗi kike talauci ne ya dame ki baki da baki da ke shine ya dame ki to in aka dauke ki aka yi kabari ba ki kimtsa ba yanzu wanda yake kwance aka danna masa ƙasa ba yi da tasarrufi shi mai zai cewa Allah kana gadara baka da shi baka da shi baka da shi kana cikin wahala kana cikin kunci to ya za ka yi da wanda yake cikin kurkuku an yanke masa hukunci har ya mutu a kurkuku zai mutu yana kashi a bokiti yana kwanciya a ƙasa ba katifa yana cikin kudin cizo dare ya yi ɗan uwansa namiji ya danne shi ya luwaɗi da shi a dole haka suke yi ba wallahi tallahi da yawa daga cikin gidajen kurkuku baiwa Allah bakin ciki a ƙasan nan ciwo abin marar daɗi wallahi in dare ya mai ƙarfi yake ƙwatar kansa da mutuncin ka ƙato da daddare da bi kai danne ka sadu da abin wallahi ba da daɗi wani bawan Allah ya zo ya shiga ya shiga daman kana zuwa suna ba da labari idan aka kai ka wani ɗakin haka ne cunkus ɗakin tsumma haka suke a cakuɗe in gaya miki to wai dama kana zuwa sai an koya maka hankali kana zuwa sarkin ɗaki zai ɗebe ka da mari tukunna a haska ka tukunna ka makance tukunna a ce yau ka zo gidan maza watakila limami ne gwasu watakila mutumin kirki ne malami ne gwasu watakila masarauci ne gwasu watakila rikici ya yi da matarsa matar ta fi shi karfi ta kashi yayanta ya daure shi watakila kasuwanci yake yi jari ya karye masa a dole aka kai shi wataƙila rikicin gona ne wataƙila kayan wani ne ya ɓata a hannunsa aka kai shi bai san hawa bai san sauka ba shi ne wani bawan Allah yana shiga babban mutum ne mai mutunci wani ɗalibinmu ne ya ce yana shiga suka gano za su kishi ce kai dakata ya ce sai Allah ya sa musu jini na a zuciyarsu ya ce ka san ni waye ya ce in kai karka yadda ka taɓa ni yace zama na anan alheri ne a gare ku yace dan kawai tsotsi ya shigo da ni nan sharri aka masa kurin dare ɗaya aka kama shi yana cikin iyalinsa kawai aka da aka danna shi a kurkuku yace wallahi malam da nazo na zauna a cikin su sai ga su suke ɗebo ruwan alwala suna kama Dan ya ta karantar da su a ɗakin to wani yake gaya mun a cikin yan kurkukun yake cewa ce wallahi malam ku rinka wa'azi abin da fi komai ciwo shine luwaɗin da ake akwai don ba ka da ƙarfi ba ka da wannan kana gani kawai wani in yi sha'awar ka kawai sai dai danne ka kuma abun bakin ciki gwamnati ta san ana wannan iskanci to don allah malam ya kai ni abu nan bai da daɗin ji wallahi ana rashin kirki da rashin kula da hankin ɗan adam ko ne ya sa ka wanki kana mai gida al almu'akhiru. Allah ka kaddama mu wa akhara man sha bi kimati wa adli la muqaddima lima akhara babu mai gabatar da abinda Allah ya jinkirtar da abinda Allah mai da shi baya akwai wanda ya sai daga shi wala muakhira lima qaddama kuma ba mai ba mai jinkirtar da yawa al-wurudu lam yarid fil qur'anil karim wannan suna al-muqaddimu al-mu'akhir bai zo cikin al-qur'ani ba wa warada fi sunnati al-mutahhara yazo a cikin hadisi bai tsarki antal muqaddimu wa antal mu'akhiru ko ba haka bane kai ne mai gabatarwa kai ne mai mai jinkirtarwa kai to ina ta gudu wai dan in gama abun bai yi ba Allah ya jarrabe ni ni ma yau insha Allah gobe sai ba zan dakata anan saboda kuna da dan break za ku dawo karfe 12 da rabi daidai minti 15 so goben Allah ya sa da ko da rarrafe da da menene zan ce da yaddar Allah inda da rai da lafiya yawa Allah zuwa goben shine da wahala da lafiya kuma to insha Allah ta'ala za mu kammale littafin sai kuma mu bai da yawa ko yawa gobe za mu sauke shi sannan kuma mu haura waccan insha Allah na dan samu matsaloli ne na abin nan masu aiki wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dala masrifo din nan a tara mana wanda recording ɗinta yake kyau za mu haɗa shi gaba ɗaya a memory ɗaya sai mu haɗe shi a ah, wannan sunan zan ba da su za a je a buga a